Ƙasa da kwanaki biyu da fara taron Shiyar Arewa maso Gabas kan tattalin arziki, wanda jihar Gombe za ta ɗauki bakonci, a cewar shugaban kwamitin Muhammad Kabir Ahmad, shugaba Goodluck Jonathan ne zai buɗe taron ranar Talata, uku ga watan nan da muke ciki. To kome da mai shiyar, wanda ya kunshi jihohi shida za ta nuna wa 'yan kasuwan duniya da a cewarta ta gayyata wannan ita ce tambayar da na fara yi wa shugaban kwamitin muhammad kabir ahmed a wani hira da ne da shi a gombe to akwai abubuwa da yawa da muka yi lafa wata takarda da ake cewa investment opportunities na jihohi daban-daban wanda zai nuna kan sashen sashin arewa maso gabas na kasar nan allah ya bamu albarkan gona dabbobi da kuma ma'adinai za mu nuna musu mu nuna musu kan cewa duk wanda yake da niyya za mu taimaka mar ya zama to kan cewa za a samu nasara sosai kuma akwai wanda za zo daga china akwai wanda za zo daga australia <clears throat> akwai wanda za zo daga ukraine da sauran dai kasashen duniya za su zo za a zanna da su a tattauna a ga kan cewa ta za a taimaka wa juna to ya kaman ƙananan 'yan kasuwa za su ci gajiyar wannan taron a ƙananan 'yan kasuwa su ma mun gayyace su akwai <clears throat> najeriya sima abinda ake cewa chambers of commerce su ma mun ce musu su zo wannan taro taro ce wanda ta kawo mutane da yawa muna fata daga baya za mu samu taro musamman akan harkan ƙananan manoma ƙananan 'yan kasuwa da sauransu amma yanzu akwai abin da muke cewa microfinance akwai sashi wanda shi gwamnan central bank shine zai zai zai zai zai zama chairman ah, za a tattauna kan cewa ta yaya karamin dan kasuwa zai iya samun kuɗi ya gudanar da harkan kasuwancinsa ba ka gani kamar kwanakin da kuka ware saboda wannan kamar ya yi kankanta ganin cewa akwai muhimman abubuwan da ya kamata a samu lokaci a tattauna musamman a nan shiyar arewa maso gabas da muke da koma baya akwai abubuwa guda uku da muka yi na farko mun yi taro kafin wannan taron da zai zo abinda muke kira pre-summit conference mun yi akan agriculture da kuma harkan ilimi dalilin wannan tarukan da muka yi shine mu kira commissioners daga wayannan jihohin su zanna su faɗa mana kanca menene matsalan daga nan su kuma wanda za su zo su gabatar da takardi da sauransu su ma sun je wurin taron abinda muke fata shine in suka zo abubuwan da su faɗi abubuwa ne wanda zai zamanto abubuwa ne da ya shafe mu ba wai kan cewa mutum don shi profesa ne kurin zai zo ya faɗa mana abin da aka saba faɗi na ɗaya kenan na biyu a cikin wannan taro da akwai lokaci da muka bada wanda za a yi nazari akan shin in aka gama taron nan me ya kamata a yi muna so mu ga kan cewa an kafa ko hukuma ko kuma dai wani abu dai wanda zai tabbatar da kanca duk abubuwan da aka yarda da shi za a samu wani wanda zai bi kadun sai Muhammad kabir Ahmad shugaban kwamitin shirya taron tattalin arzikin jihohin shiyar arewa maso gabas a Najeriya bayanai da ke fitowa daga sakatariyar taron na nuni da cewa Hajiya Amina Muhammad bai ba wa shugaban majalisar ɗinkin duniya banki mo shawara na daga cikin ƙwararrun da za su gabatar da kasidu yayin taron na kwana biyu sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya